Cika da ƙasa da makwantar ruwan kogin Isa ta yi sanadiyar zaizayar ruwa da iska shine ke haddasa hauhawar ruwan kogin wanda shi kuma ke haddasa ambaliya. Siyaka Umaru shugaban shirin kare kogin Isa da lamarin shiga ƙasa na da ƙarin bayani. Euh, Kasancewar ƙasa tana fuskantar matsi daga mutane da dabbobi shi yake sanya bata da kwari Kenan da ruwa sun fadi ba abin da yake yin garkuwa sai ruwan su kwashe ƙasar su mamaye shimfiɗar kogi. Idan shimfiɗar kogi ƙasa ta mamaye mamaye shi kenan kogin bai da zurfi daga nan kogin bai iya rike ruwa sai su fantsama su yi barna a gidaje ko kuma a gonaki soit au niveau des habitations soit au niveau des champs A shekarar 2017 matasa 'yan sa kai na Nijar sun kafa wata kungiya mai yaƙi da wannan lamari da ake kira Flav Nijar Jemangaj. A cikin wannan tsari sun gudanar da waye kai kan illolin al'amarin tattaruwar ƙasa a kogin da kuma gurɓatarsa. Maryama Abdullahi mamba a wannan kungiya ta bayyana cewa lamarin na iya zama sanadiyar bacewar kogin Isar. A matsayina na mai aiki a fannin binciken ƙasa na san da akwai wasu kogi da suka fake. Abun lura a nan shine da farko dai kada a koma gidan jiya. Mun gano wasu abubuwa da suka danganta da kazantar da mutane ke kaiwa. Muna kokarin waye ma al'umma kai ta hanyar yanar gizo domin faɗakar da jama'a don su kiyaye wasu tabi'un da ke iya kawo cikas kan ceton kogin na isa. Domin yin rigakafi da tattaruwar kasa a cikin kogin isar akwai dubaru da ke hana zaizayar kasa Misali kula da tudunnin kasa na cikin dubarun da shugaban shirin kare kogin isar da shigar kasa siyaka umaru ke ba da shawara. Muna aikin farfado da kasa wanda yake baiwa wa ruwan su tace su tsaya bisa hanyar su a bangaren madatsar ruwan sai an samu wani dabaru da zai saita ruwan daga baya kuma idan abun ya tsaya sai a samar da wani tsari na shuka itatuwa wani mataki kuma da kwararru masu kokarin kare kogin isar ke ganin ana iya ɗauka shine yashe ƙasar da ke cikin kogin domin ƙara zurfin makwantarsa